واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار kuma ya ba ku daga dukkan abin da kuka nema daga wurinsa da abin da ba ku nema ba inda za ku kirga ni'imomin Allah da ba za ku iya ƙididdige su ba saboda yawansu abin da aka ambata muku kawai misalai ne nasu lalle mutum mai tsananin zaluntar kansa ne mai tsananin butulci ne ga ni'imomin Allah mai girma da ɗaukaka